أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا na-leeru tommatatafa karumabụ sọhibikomm dịna inụwa ịlanairolakombaaya d alaishadidi omasaaltukonadri vawalakom إن أدري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق الله الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لي أجنحة أولي أجنحة أمتنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت شدة رمضان hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta bakwai ta suratu tauba zuwa aya ta 24 insha Allah kuma wannan karatu yana ɗauke da bayani akan abubuwan da suke warware zaman lafiya a tsakanin musulmai da kafirai abubuwan da suke warware alkawarin zaman lafiya da aka kulla a tsakanin musulmai da kafirai كيف يكون للمشركين أهد كيف يكون للمشركين أهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف يكون للمشركين أحد عند الله ta yaya zai kasance kafirai suna da alkawari wajen Allah wa inda rasulihi da kuma manzonsa ta yaya ma zai kasance a ce akwai wani alkawari a wajen Allah da kuma manzonsa game da kafirai a bayan abin da ya faru shi yasa ya ce illal ladina ahattum inda masjidil haram face waɗanda kuka yi alkawarin zaman lafiya da su a wajen masallaci mai alfarma wato abin ya auku a shekara ta shida daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam a watan zulqa'ada wato cikin shekara ta shida watan zulqa'ida kamar yadda ya zo a littafai na hadisai da kuma tarihi misali yana sahihul bukhari kitabu shurut babu shurut fil jihad wal musalaha ma wa kitabati shurut imam al bukhari yayi babi yana kitabu shurut yanda ake kulla sharuɗa. al imam al bukhari babi akan yanda ake a jihadi yanda ake yin sulhu da kafirai shine yasa yace wal musalahati ma ahli al wa kitabati shurut yanda ake kulla sulhu da abokan yaki ya kawo hadisi na 2583 al-imamu muslim ma ya kawo labarin yana sahihu muslim kitabu jihadi wa siyar hadisi na hudu hadisin yana sunan abi dawud al-musnad al-imam ahmad in ka dawo ga littafai na tarihi kamar al-bidayatu wan nihaya a mujallad na hudu shafin 317 siratu ibn hisham juz'i na biyu shafin 389 hatta littafai na fiƙihu da dama suna ba da labari sulhun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da kafirai wanda Allah yake magana a kansa a wannan aya shi yasa Allah madaukaki yake cewa ta yaya ma zai kasance Allah da manzonsa suna riƙe da alkawarin kafirai ta yaya ma zai yiwu a samu alkawari wato tsakanin kafirai da Allah subhanahu wa ta'ala bayan abin da ya faru domin a lokacin da manzon Allah ya fita a shekara ta shida shekara ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam a watan zulqa'ida kharaja ila makka ya fita daga madina zuwa makka wa ma'ahu alfun wa arba'umi'a yana tare da mutane dubu da ɗari hudu sahabbansa sun fuskanci makka ba da nufin yaƙi ba yuridul umra annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya je ya sauke umra da shi da sahabbansa babu nufin yaki amma yana isowa al hudaybiya bai karasa ba al hudaybiya wani guri ne da ke tsakaninsa da maka ya kai kilomita hamsin a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ya tsaya ƙurashawa sun ƙi yadda akan ya shiga makka da nufin ya yi umra abu dai ya gagara ƙarshen ta dole sai da aka turo wanda ya wakilci ƙuraishawa wanda zai kulla alkawarin zaman lafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai basu yarda manzon Allah ya shiga garin makka ya soke umra ba ma'ana addal amru ila kitabati ahdin al'amari ya kai ga dole sai an kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka mutanen makka suka kira su hailu binu amrin suka ce ka je ka samu wannan mutumin izhab ila hadha rajuli fa ka je ga wannan mutumin wato suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka same shi ku kulla sulhu saboda sun samu labari shi ma fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya akan zai fada musu da yaƙi din masu ba da shawara suka ba da shawara akan abin da ya fi dacewa shine a kulla sulhun zaman lafiya tsakanin shawa da musulmai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a nan alhudaybiya sai ga suhailu bin amrin wakilin shawa ya iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai qad aradat quraishun sulha hida ba'athat ahadan Eh, hina ba'asat haza tunda kuka ga Qurayshawa sun aiko wannan mutumin to lalle suna nufin ayi sulhu tsakaninmu da su Suhailu bin Amr yana isowa yace hati uktub bainana wa bainakum kitaban nemo wanda zai yi rubutu ya rubuta yarjejeniya mu da ku ya Muhammadu fada annabi sallallahu alaihi wa sallam al-katib manzon Allah ya kira mai rubutu kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari ne sayyiduna ali bin abi talib shi yake rubuta aslu kitabi sulhi asali sulhun da ake tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suhailu bin amrin ne wakilin ƙurashawa. to amma akwai muhammad bin maslama wanda shi ma sahabin manzon Allah ne muhammad bin maslama shi ma yana rubuta kwafi guda na wannan yarjejeniya yana rubuta masu haidu bin amri sayyidina ali yana rubutawa wanda shine asalin yarjejeniyar da take aukuwa tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتو كسا بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل سهيل بن عمرو يتي الله دي باب ليفي اما الرحمن دنن فوالله ما ادري ما هو ني دي بان سن ba. saboda su sun yarda da sunan Allahu amma ar-rahmanu ba san da shi ba ar-rahmanu yana daga sunayen Allah madaukaki wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo labari a game da shi don haka larabawa ba san da shi ba yace idan kana nufin a fara wannan takarda da sunan Allah ne to Allahu dai na sani amma ar-rahmanu ni ban san meye ba don haka tun da ban sani ba a rubuta abin da na sani ka sani ba wanda kai ka sani ni ban sani ba walakin iktub sai a rubuta bismika Allahumma kaga idan aka rubuta bismika Allahumma da sunanka ya Allah kama kunta taktubu yanda da kake rubutawa kafin ka bar garin nan kaga idan aka rubuta bismika Allahumma ni na yadda kai ma ka yadda wannan shine sulhu musulmai suka ce wallahi la ha illa bismillahir rahmanir rahim wallahi ba mu yadda a rubuta wasiƙan nan ba sai da bismillah domin sahabbai suna kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam da suhailu bin amrin manzon Allah ya ce la uktub bismika allahumma ka rubuta bismika allahumma yanda yanda shi suhailu bin amrin ya nema saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda kada a rubuta bismillahir rahmanir rahim din saboda maslaha amma a rubuta bismika allahumma ai kusan duk ɗaya ne ar-rahmanir rahim sifofi ne na allahu don haka yasa manzon Allah ya amince sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta haza ma qaba alaihi muhammadun rasulullah wannan shine abin da muhammadu manzon Allah ya hukunta tsakanin sai su haida ya a dakata dakata wallahi law kunna na'lamu annaka rasulullah ai da mun san kai manzon Allah ne ma sadadnaka anil baiti da ba mu hana ka isa ka'aba din nan a yanzu ba ba mu yadda kai manzon Allah ba haka dan me za a rubuta Muhammadu Rasulullah a sa dai Muhammadu tsuran sunan mun yadda da wannan amma a sa Rasulullah bayan mun hana ka isa ka'aba kana so ka je kai umra wala naka mun yaƙe ka badar mun yaƙe ka uhudu na tub muhammadu bin abdullahi abinda za a rubuta a wasiƙa kenan wannan shine abinda muhammadu dan abdullahi ya ƙulla alkawari da shi da suhailu bin amri in an rubuta haka na yadda sai manzon Allah ya ce wallahi inni la rasulullah na rantse da Allah ni manzon Allah ne wa in kazzabtumuni ko da kun karyata ni amma duk da haka uktub Muhammadu ibn abdullah kai ali ka rubuta muhammadu dan abdullahi ku duba saukin halin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa al-imam zuhuri yace dama lokacin da aka iso hudaybiya manzon Allah ya ce la yaf'aluni khutta yu'azzimuna fiha hurmatullah illa a'taituhum iyaha duk abin da qurayshawa suka nema in dai wannan abin zai sa mu girmama hurumin Allah mu girmama kasan makka mu girmama ɗakin ka'aba mu girmama al'amarin Allah duk abin da suka nema to ni ko zan ba su saboda haka yasa ai yarjejeniyar da za a kulla yarjejeniya ce da za ta samar da zaman lafiya yarjejeniya ce da za ta kawo girmama ainihin harami na kasar makka don haka ya yasa mazo Allah yake amince ma abubuwan da yake bukata fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai mazo Allah yake to mu ci gaba da wasiƙa ai takarda yadda ake rubutawa ka rubuta ala an tukhallu bainana wa bainal baiti fa natufa bihi mun kulla alkawari ku Qurayshawa za ku fita hanyar mu za ku kyale mu mu je mu yi dawafin Ka'aba mu bar muku gari sai su da ya ce haba ba dai bana ba ba dai bana ba ai in kuka shigo bana kuka yi bi ai duniya za ta ji labari sai ce ai mun ji tsoro ba za ku shiga bana ba ala annahu la yatika yace wallahi la tatahaddathu al-arab la al-arab anna ukhizna buqta larabawa ba za su yi ta hiran mu ba ba mu yadda ba domin idan muka kyale ku kuka shiga garin makka kuka yi umra kuka fita lafiya lafiya to larabawa za su yi ta labari kasashen duniya za a samu labari ai mun ji tsoro walakin zalika min al'amil mukmil mun yadda za ka dawo ka yi umra amma ba dai bana ba bana kam za ka koma saboda haka sai manzon Allah ya ce babu laifi a rubuta wannan ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga makka ka duba nisan tafiya da aka yi tsakanin madina zuwa makka ba abin da ya rage masa isa garin maka sai kilomita hamsin suka ce ba su yadda ba su yadda ba manzon Allah ya ce to a kulla a rubuta tunda wannan dai zai taimaka a samu zaman lafiya wannan zai taimaka a samu girmama hurumi to babu laifi sai su haidu bin amrin ya ce wa ala annahu la ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinika illa ilai ilaina duk wanda ya bar garin nan ya je gurin ka Muhammadu to ka dawo mana da shi wannan alkawari ka yarda duk wanda ya tafi gurin ka, ko da kuwa musulmi ne daga makka ya je wurin ka sai ka dawo mana da shi wa annan man ja'a minkum lam naruddahu alaikum amma wanda ya baro ku ya dawo gurin mu ba za mu mayar muku da shi ba kaga kiri-kiri ake nuna murdiya da zalunci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar mu ya je gurinku ka yadda za ku dawo mana da shi amma fa wanda ya zo mana daga wurinku mu ba za mu mayar muku da shi ba musulmai suka ce subhanallah kaifa yuraddu ila al-mushrikeena ta ya za a yi a dauke musulmi a mai da shi ga arna kafirai wa kada ja'a musliman mutum ya zo ya musulunta a kore shi a mai da shi wajen kafirai to amma bayan sahabbai sun yi ta surutu suka gane ya je kamata a saurari manzo saboda bacin rai saboda haka sayyidina ali muhammad bin maslama ma suka ce anaktubu haza mu rubuta wannan ma ya rasulullah sai manzo Allah ya ce na'am ku rubuta wannan ma hadda shi ku rubuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zahaba minna ilaihim duk wanda ya bar mu har ya dawo wajen kafirai fa abadahu Allah to Allah ya dada la'antarsa ba mu bukatar shi Allah ya ƙara nisantar da shi gare mu musulmin da har yake sha'awar ya koma kafirci ai musulmai ba su bukatar irin wannan manzo Allah ya ce ba mu sa me har kuke damuwa wanda zai bar musulmai ya koma wajen kafirai me bukatar ku da shi ai ba abin sha'awa ga wannan shi yasa manzo Allah ya ce Allah ya dada tafi da shi gaba ya dada tura shi gaba kar ma ya dawo baya don ba mu bukatar irinsa sai manzon Allah ya ce amma kanansu su wa man min minhum wanda har ya musulunta ya zo daga wurin su ya zo mana sai ya Allahu lahu wa makhraja na tabbatar muku Allah zai samar masa mafita tunda har Allah ya sa sha'awar addini a zuciyarsa to Allah zai sama masa mafita saboda haka aka rubuta sulhu wannan sulhu da aka rubuta akan babu yaƙi tsakanin musulmai da kafirai tsawon shekara goma to akwai ni sai aka ce an ba da damar ƙananan ƙabilu su shiga cikin waɗannan alkawura da aka yi don haka sai banu kuza'a suka shiga gefen annabi sallallahu alaihi wasallam banu bakar kuma suka zama suna gefen ƙuraishawa wato sai ka samu wannan kabila ta mara wa gefen annabi sallallahu alaihi wasallam wancan kabila ta mara wa gefen ƙurashawa sai zama kenan alkawarin da ya tsakanin musulmai ne da mutanen makka amma kuma akwai ainihin waɗanda suka shigo cikin alkawura kabilun da suka shigo ya zamanto suna mara ma kowane sashi baya cikin ikon Allah al-imamun nawawi yana sharhin wannan hadisin wato sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha biyu shafin ɗari da arba'in yace idan ka ji labarin yanda aka kulla yarjejeniyar na hankalinka zai tashi za ka yi tunani ya za a yi manzon Allah ya kyale har wato kafirci ya sami irin wannan nasara Alimamin imam ya nawawi yace wa hadha min al-mu'jizati wannan yana daga cikin mu'jizozin manzon Allah kai za ka ji alƙawarin da aka kulla kamar abin akwai tashin hankali amma shi ko manzon Allah akwai abin da ya sani wanda su musulmai ba su sani ba akwai abin da ya hanga wanda musulmai ba su hange shi ba al النووي an-nawawi yace wa ulama malamai suna cewa هذا الصلح mutarattaba ala itmani ثمراته sulhi ma zahara wato ainihi maslahar da aka samu dalilin wannan yarjejeniya na zaman lafiya da aka kulla da manzo an samu fa'idoji da suka biyo baya masu yawan gaske daga cikin waɗannan fa'idoji al'imamu nawawi ya ba da misali da cewa kanat aqibatuha fathu makka karshen al'amari shi ya kawo ga ainihin faduwan garin makka gaba ɗayanta kaga su sun kulla alkawarin da tunanin su ke sama suna da zalunci amma karshen al'amari wannan yarjejeniya shi ya kawo faduwan garin gaba ɗaya ga hannun musulmai domin abin da ya faru shine da can mutane babu sadarwa tsakaninsu tunda manzon Allah ya hijira ya bar maka ya koma Madina babu hali mutumin makka ya tafi garin madina saboda ziyartar dan uwansa babu hali mutumin madina ya zo makka saboda ziyartar dan uwansa don haka babu sadarwa ba su san komai game da labarin manzon Allah ba sun jahilci al'amarinsa da a ce akwai sadarwa za su rika samun labari ga irin halayen manzon Allah ga mu'jizozin annabi wanda zai sa su ma wato su karkata ga karban addinin musulunci to dalilin wannan yarjejeniya sai aka samu damar sadarwa saboda aka sai mutanen makka na tafiya madina mutanen madina na zuwa makka a'a sai suna jin labarai game da manzon Allah wanda ba su taɓa tsammani ba irin mu'jizozi da ke tabbata ga manzon Allah irin halayensa da saukin halin shi waɗannan labarai na zuwa musu sai ka ji mutum ya wato ya zame ya bar garin makka a ɓoye ya tafi madina jaje ya musulunta da kaɗan da kaɗan suna fita suna musulunta har dai aka waye gari gaba ɗaya garin ma ya karɓi addinin musulunci daga cikin waɗanda ma suka musulunta akwai shi kansa su haihu bin amrin wanda aka kulla alkawarin zaman lafiyan tsakanin shi da manzon Allah shi kansa daga baya ya karɓi addinin musulunci kuma wani abin sha'awa a lokacin da manzon Allah ya rasu mutane da yawa sun yi ridda suhailu bin amrin yana makka domin bai bar garin makka ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a garin madina sayyidina abubakar ya tsaya ya yi ba ga mutane akan cewa dan manzo ya rasu addinin musulunci bai mutu ba to a garin makka haka shi ma suhailu bin amrin ya tsaya ya ba ga mutane yace dan manzo ya rasu ai musulunci bai kare ba addini yana nan tabbace domin Allah madaukaki baya mutuwa ya zama irin abin da sayyiduna abubakar ya faɗa wa mutane a garin madina shine abin da suhailu bin amrin ya gaya wa mutane a garin makka kaga kenan wannan sulhu ya haifar da alkhairi a maimakon tunanin wato an samu ci baya a dalilinsa lokacin da aka samu fatu makka ya zamanto al-imam an-nawawi yace falamma kana yawmul fath aslamu kulluhum da aka yi fatu maka shikenan gaba ɗaya garin ma ya karɓi addinin musulunci in ka duba littafan tafsiri game da wannan aya da muke karantawa malamai suka ce abin da yasa Allah yake cewa kaifa yakunu lil na ahadun ta yaya zai kasance kafirai suna da sauran alkawari wajen Allah da manzonsa ai abin da ya faru lokacin da aka kulla alkawarin su kafiran makka sun warware alkawarin kaga dai ga alkawarin yadda aka kulla da son kai da sauransu amma duk da haka su suka fara warware wannan alkawari to in ku za su warware alkawarin da aka kulla a ƙasa ta makka ya za a yi ya zamanto an sake wani alkawari tsakanin musulmai da su shine Allah madaukaki yake faɗin haka uh, ƙabilu na banu bakar waɗanda suka ba da haɗin kai ma ainihin ƙurashawa banu khuza'a ya to su sun bada haɗin kai ne ta gefen annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai waɗanda ba su warware alkawarin nasu ba su ne waɗanda wasu ƙananan kabilu waɗanda suka yi alkawari suna tare da kurishawa amma dai ba su warware alkawarinsu ba kamar banu mudlaki banu bamra banu daili banu huzaima وهم الذين كانوا قد fi ahdi quraish yawm al-hudaybiyah suna ɓangaren ƙureshawa lokacin da aka kulla alkawarin zaman lafiya tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake ƙureshawa ɗin su sun warware alkawarin nasu da su da banu bakar amma dai waɗannan ƙabilu da muka kirga guda hudu su su warware su ba saboda haka sai Allah ya yi umarni a cika alkawari ga waɗancan ƙananan ƙabilun da ba warware alkawarin ba yace illal lazina A haddun inda masjidil haram sai dai waɗanda kuka kulla alkawari da su a wajen masallaci mai alfarma wannan ayan tana cikin dalilai da suka sa malamai suke cewa hurumin ka'aba bai tsaya ma ainihin ɗakin ba ƙasar makka gaba ɗayanta tana da hurumi domin allah maɗaukaki ya ce sai dai waɗanda kuka kulla alkawari da su a wajen masallaci mai alfarma alhali wajen da aka kulla alkawarin shine alhudaibiya tsakaninsa da makka kilomita hamsin ne kashe kaga wannan tazarar gaba ɗayanta harami ne na maka wannan yana cikin dalilin da ya sa ake cewa haramin maka gaba ɗayanta ne kafiri ba zai shiga ba ba wai garin maka kawai ba Allah madaukaki ya ce fa mastaqamu lakum waɗannan ƙananan ƙabilun da su warware alkawarin zaman lafiyar da aka kulla ɗin ba matukar sun mi tsayar muku da alkawarin <clears throat> fastaqimu lahum kuma sai ku tsaida musu wannan alkawari fa mastaqamu lakum matukar sun miƙar muku da wannan alkawari alkawarin za a zauna lafiya babu fada ko da yake ƙurashawan su sun warware amma waɗancan ƙabilun waɗancan ƙabilu guda hudun matukar sun tsaida alkawarin zaman lafiyar nan fastaqimu lahum kuma sai ku tsaida musu inji Allah subhanahu wa ta'ala wato su ne banu khuzaima banu mudlij banu bamra da banu daili inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu kiyayewa kaga karshen ayan nan akwai abin lura a kai. Allah madaukaki yayi magana yana son masu kiyayewa a cikin alqur'ani a wuri uku kuma duk wuraren gaba ɗaya akan alkawari ne Allah ka samu iya rikon sa in ka ji an ce inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu kiyayewa idan ka ga haka a cikin alkur'ani to in ka duba baya za ka ga magana ne akan alkawari alkawarin nan kuma ko da da kafiri ne Allah yana son wanda ya kiyaye alkawari da alkawarin da ya kulla da kafiri ne Allah yana son shi wuri uku ne na farko yana suratu Ali Imran aya ta 76 inda Allah yake bala man awfa bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin kaga Allah yake bala man awfa bi ahdihi wattaqa wanda ya cika sa, wattaqa ya kiyaye Allah subhanahu wataala bai warware alkawarin ba sai yace fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu kiyayewa sannan mun karanta a farkon suratul tauba aya ta hudu illal ladina ahadtum minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudahiru alaikum ahadan fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim yace innallaha yuhibbul muttaqin kaga nan ma akan cika alkawari sannan wannan aya ta ta bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin duk inda ka ji an ce Allah yana son masu kiyayewa to idan ka duba baya zaka ga maganar akan alkawari Allah ka samu iya menene aya ta gaba كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتتيا ذا أي زما الله وجنس أخي kafirai كافرين abin أبين دي فارو إنم an kulla alkawari da su a ƙasar makka wuri mai alfarma wuri mai daraja ba su rike alkawarin ba na biyu kaifa ta ya za a yi a samu alkawarinsu wajen allah wa in yabharu alaikum ta inda in ma suka yi nasara a kanku la yarqubu fikum illan wala zimma ba sa wato sauraron ba su sauraron wato zumunci gare ku ko ko wata amana ba sa la'akari da zumunci ko amana tsakaninku abdullahi bin abbas yake fassara kalmar da cewa al'illu alqaraba la yarqubu fikum illan menene al'illu alqaraba idan fada ne ya auku tsakaninku da su Allah madaukake yana faɗa ma musulmi waɗannan mutane mutanen makka in ba faɗa ya auku tsakaninku da su ba sa la'akari da zumunci da ke tsakaninku ai zumunci yana sa ka rage adawa zumunci yana sa ka rage adawa saboda me akwai alaka akwai dangantaka tsakaninka da wannan mutum kasancewar akwai dangantaka ko da faɗa za a yi sai a ɗan sassauta Allah ya ce amma banda mutanen makka to ta ya za a yi a yi alkawari da irin waɗannan mutane waɗanda ba sa la'akari da muhimmancin zumunci kuma ba su la'akari da muhimmancin amana an ba su amana sun ci sannan zumuncin lokacin da manzon Allah yake garin maka sun wulakanta shi sun tozarta musulmai yurbunakum bi afwahihim su faɗa muku magana ta yarda da bakunan su wa ta'aba qulubuhum zukatun su na kin haka wa hun fasiqun mafi yawan su kuma fasikai ne اشتروا بآيات الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون kamar yadda muka ce lokacin da aka kulla alkawarin zaman lafiya <clears throat> tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka an samu kabilu da suka shiga wato gefen mutanen maka da kuma waɗanda suka koma suna a cikin alkawarin gefen mutanen madina wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali banu khuza'a da banu bakar waɗannan kabilun guda biyu in ka duba littafan hadisi da littafan tarihi za ka ga irin adawar da ta auku tsakaninsu tsawon lokaci sun ɗauki shekaru masu yawa suna yaƙi da juna sun daɗe kasan akan samu kabilu da ke da ƙiyayya tun a tarihi to irin waɗannan ƙabilun shine aka samu kuza'a da banu bakar sun daɗe da ƙiyayya da juna saboda haka lokacin da aka yi alkawarin zaman lafiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka banu kuza'a sai suka mara ma gefen manzo banu bakar suka mara ma gefen ƙureshawa to akwai wani abin da abu sufiya ne yake yi sai ya zama yana batar da dukiyarsa yana taimakon banu bakar ai ta hidima ga banu bakar su kuma banu ku fa ko da yake ba musulmai bane amma dai suna gefen annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba su gefen waɗancan saboda kasan kamar da muka ce akwai kiyayya tsakaninsu da daddiya akwai kiyayya tsakaninsu da daddiya sun dade suna yaki to yanzu tunda an samu wata dama da sulhu tsakanin mutanen Makka da manzon Allah sai zama banu Khuza'a sun shiga gefen Annabi banu bakar sun shiga gefen ƙurashawa don a samu zama lafiya amma dukansu ba musulmai ba ne to sai shi abu sufiyan sai yana batar da kudinsa ga banu bakar ita hidima gare su me hikima wato ana yakan musulunci ne a fakaice manzon Allah shi baya kashe irin wannan kuɗi ga banu kuza'a su kuma banu bakar gashi ana musu hidima kamar ana kamar yana nuna ai inda addinin Muhammadu gaskiya ne ai ya kamata ya zama yana kulawa da ku to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam dama addinin musulunci da ya kawo ba addini ne da zaka shiga dan a wadata ka ba zaka shiga addini ne saboda ka gamsu addinin gaskiya ne babu wani wanda zai yi ma hidima saboda haka manzon Allah baya musu wata hidima wai dan su dawo addinin musulunci la amma Abu Sufyan sai yana hidima ga su Banu Bakar shine Allah yake cewa wannan hidimar ma ai ciniki ne ake da ayoyin Allah dan a batar da wasu a fakaice wato yana ba da kuɗi ne ga waɗancan saboda ya hana su gane addinin Allah ishtarau bi ayatin lahi tamanan kalila wato suna sayan wato dan kuɗi kaɗan da ayoyin Allah fasadu an sabilihi suna batar da mutane ga hanyarsa innahum sa'a ma kanu ya'malu lallai su abinda suka kasance suna aikatawa yayi muni kaga Allah ya ce yayi muni bai faɗi wato cewar akwai azaba kansu ba saboda Allah ya sani gaba Abu Sufyan zai musulunta amma sai ya ce abinda suke aikatawa ya yi muni kaga abinda Allah ya faɗa in ka lura wannan ta'aqibi da aka yi makarshen ayan alama ce da take nuna gaba Allah ya sani mai yin hakan zai musulunta ta abinda ya faru kenan da Abu Sufyan gaba ya musulunta mai Allah madaukaki ya ce la ya yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmata wa ulaika humul mu'tadu la ya yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma Allah ya sake maimaita wannan saboda nuna halin mutanen Makka muninsa ya kai makura halin mutanen Makka muninsa ya kai makura la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma ba sa la'akari wa mumini da zumunci ko kuwa wata amana ba sa la'akarin zumunci ga wani mumini ko kuwa wata amana kuma har yanzu haka kafirai In dai aka ce ma mutum ya musulunta to ba sa ganin akwai sauran kuma dangantaka tsakaninsu wa ula'ika mu'tadun waɗannan su ne masu ƙetare iyaka ta wajen adawa domin adawar da zai zama ba a tunanin akwai zumunci tsakani ba a tunanin akwai alkawarin zaman lafiya tsakani kaga wannan adawar ta yi muni ta wuce iyaka shi sa Allah ya ce ulaika humul fa in tabu fa in tabu aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا وأقاموا الصلاة إذا سنتوا وسنتأيد صلى وآتوا الزكاة سكباد زكاة فإخوانكم في الدين فسنزم ينقوانكم الدين in kun lura da yadda ayoyin da suke zuwa Allah ya riga ya sani Qurayshawa za su musulunta shi yasa ƙarshen maganar Allah bai dora azaba kansu sai da yace ba su kyauta ba a sun wuce iyaka a sun yi muni abin da suka yi saboda me saboda ƙarshen al'amari za su musulunta Allah ya sani in suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka sun zama ‘yan uwanku a addini ka duba tafsirin al'imam shaukani fathul qadir a mujallar na farko shafin 559 ya kawo bayanin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce kaga ayan nan wannan aya harramat hazihi al-ayatu qitala aw a ahli salati wannan aya ita ce ta haramta yaƙar musulmi wannan aya ita ce ta haramta zubar da jinin musulmi saboda Allah madaukaki yace fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ana maganar yaƙi aka ce sun zama ƴan uwanku zaka kashe dan uwanka ne a addini wa nufassilu al-ayati muna rarrabe ayoyi likaunin ya'lamuna ga mutane wato muna bayanin ayoyi daki daki ga mutane da ke da sani waɗanda ke da fahimta al-imam al-qurtubi uh, tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an yana mujallal 8 shafi na 81 yace abdurrahman bin zaid bin aslam al-adawi abdurrahman bin zaid bin aslam al-adawi yana cikin malaman tafsiri waɗanda suka yi zamani da tabi'u tabi'ina min atba'i tabi'in yace iftaraba Allahu salata wa zakata wa aba an yufarrika bainahuma Allah ya wajabta sallah da zakka Allah ya kiraba tsakanin su suna haɗe. wa aba an yaqbala salata illa bi zakati duk inda je an yi maganar ku tsaye da sallah zaka ga ta biyo inda a cikin alqur'ani saboda haka shi wannan malamin yace Allah bai yarda ya raba sallah da zakka ba don haka duk wanda ya raba sallah da zakka ba shi da sallah wato abin nufi idan aka samu musulmi yana sallah amma baya ba da zakka to sallar da yake ta banza ce ba ta da amfani gare shi domin Allah bai taba raba su ba shi yasa yace fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata kuma haka zaka gani a cikin alqur'ani haka Abdullah bin Mas'ud ya faɗa yace umirtum bis salati waz zakati an muku umarni ku yi sallah ku yi zakka faman lam yuzakki fala salata lahu wanda baya ba da zakka to ba shi da sallah sallah ba ta da amfani akwai abubuwa guda uku cikin alkur'ani waɗanda Allah bai raba su ba akwai hadisi a kai amma hadisin yana da rauni amma babu shakka ayar alkur'ani ta zo shi yasa ake cewa man farraka baina salatin farraka Allahu bainahu wa baina rahmatihi yawmal qiyamah duk wanda ya raba tsakanin abu uku Allah zai raba tsakaninsa da rahmar Allah a ranar kiyama kar ka raba abubuwa guda uku din nan don sun zo a haɗe Allah madaukaki duk inda ya ce Allah zai ce me ati'ur rasula ku bi Allah sai a ce ku bi manzon Allah bai yiwuwa ka bi Allah ka bar sunnar manzon Allah duk wanda ya raba Allah da manzon shi to ba shi ba rahamar Allah a ranar kiyama don haka Allah ke faɗa Allah wa ati'ur rasula idan Allah madaukaki ya ce aqimus salata to zai ce wa atu zakata fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata aqimu salata wa zakata wa man farraka baina as-salati wala utiya zakata farraka Allah bainahu wa bain rahmatihi yawm al-qiyamah don haka yasa zakka tana da muhimmanci kwarai Allah yana hada ta da sallah ana cewa muhimmancin zakka akwai malaman da ke gani muhimmancin zakka ya ɗara na azumi saboda yawan haɗuwarta da sallah a cikin alkur'ani yanda Allah ya haɗa ta da sallah a wurare da dama cikin alkur'ani eh, Allah madaukaki yana cewa anishkur li wali liwalidayka ka gode min da iyayenka don haka idan mutum ya raba godiyar Allah da ta iyaye ba shi ba rahamar Allah don haka iyaye wajibi ne a yi musu godiya kamar da ake ma Allah subhanahu wa abubuwa guda uku din nan sun zo a hade biyayya ga Allah da manzo sai da sallah ba da zakka godiya ga Allah da iyaye a haɗe suke Allah ka samu ya tsaye dawa me Allah madaukaki ya ce وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إن أنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ودن سنة أبوه قدا بيار ودن دكيسا أورور القول زمن الله في هذا كافرين سورة التوبة تزود سورة abubuwa guda biyar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a dalilinsu ana kuncewa ana warware alkawarin da aka kulla na zaman lafiya tsakanin musulmi da kafirai wannan aya ta zo da bayani hali na farko shine an ya kuma kufaru bi ilanil harbi mubashara ya zama kafirai su ne suka fara warware alkawarin domin shi musulmi Allah ya hana shi warware alkawari kamar yadda muka karanta a baya Allah yana son masu wato masu kiyaye alkawura Allah yana son masu kiyaye alkawura ba daidai bane musulmi ya zama shi ke warware alkawari shi yasa Allah yace famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin Allah bai yarda musulmi ya warware alkawarinsa da kafiri ba to amma idan su kafiran suka warware fa kaga shikenan alkawari ya na zaman lafiya ya kare shi yasa yace wa innaka su aymanahum wannan shine abu na farko idan kafirai suka warware rantsuwoyinsu an kira alkawari da suna rantsuwa saboda akasari kafin a kulla alkawari ana hadawa da rantsuwa idan kafirai suka warware rantsuwoyin da suka yi na za a zauna lafiya min ba'di ahdihim a bayan sun kulla alkawari kaga kenan su ne suka fara warwarewa tana yiwuwa za su warware alkawarin a rubuce su aiko su ce ku musulmai daga yau tsakaninmu ba zaman lafiya alkawarin nan mun kunce tana yiwa su yi ishara tana yiwa ishara ce za su yi ya zamanto sun aiko wata alama da za ta nuna cewar yanzu babu zaman lafiya tsakaninmu da ku to wannan shine dai abin da Allah ke magana a kai abu na farko wanda ke warware zaman lafiya tsakanin musulmai da kafirai shine su kafiran ya zama sun kunce alkawarin da aka kulla to idan ya zama su suka kunce wannan alkawari Allah madaukake ce faqatilu a immatal kufr innahum la aymana lahum sai ku yaƙi jagoran kafirci saboda babu babu rantsuwa tare da su la'allahum yantahuna da fatan ko su sa hannu anan Allah ya faɗi alama guda ce eh, na biyu yace hali na biyu in naka su aymanahum hali na farko shine idan su suka fare fara warware alƙawari hali na biyu da ke sa a kunce alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmai da kafirai shine at-ta'amu fi dini sukan addini sukan addini shi yasa Allah madaukake ce wa ta'amu fi dinikum suka yi suka ga addinin ku idan aka yi alkawarin za a zauna lafiya da kafirai to dole ne kafirai su daraja addinin musulunci daga ranar da kafirai suka yi suka ga addinin musulunci to sun yi abu na biyu wanda ke warware alkawarin zaman lafiya tsakaninsu da musulmai wannan yasa malamai suka rubuta littafai akan abubuwan da ke kai ga ridda kamar misali ibn taymiya yana da littafin da ake kira asarimul maslul wanda ya rubuta akan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ayan nan ai Allah madaukaki ya ce idan kafirai sun yi suka ga addinin ku to zaman lafiya ya kare haka Allah madaukake faɗa cikin wannan wannan aya wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum idan kafirai suka koma suka ga addinin ku bayan da akwai alkawarin zaman lafiya tsakanin ku da su to wannan alkawari na zaman lafiya ya kare don haka ibnu taymiya yace man nakasa yaminahu wa ta'ana fi dinina idan mutum ya hada abu biyu din nan idan mutum ya haɗa abu biyu din nan ya warware alkawarin zaman lafiya ya soki addinin musulunci to shi ba kafiri bane kawai fa huwa min kufur yana cikin jagoran kafirci idan mutum ya haɗa abu biyu din nan kar ka dauka wanda aka ce ku yaki jagoran kafirci ana nufin aje a samu shugabannin kafirai a kashe ba haka Allah yake nufi ba la ba ma'anar ayan nan ba kenan ka duba tafsirin da malamai suka yi faqatilu a'immatal kufri wane ne imamul kufri waye shugaban kafirci jagoran kafirci ma'anarsa na asali Allah yake nufi imamul kufri huwa da'i ilai jagoran kafirci shi ke kiran mutane zuwa ga kafirci don haka idan aka ce jagoran kafirai shugaban kafirai kenan ko a'immatul kufari daban ne da a'immatul kufri ya kamata mu bambanta Allah madaukake ya ce ku yaƙi jagoran kafirci bai ce ku yaƙi jagoran kafirai ba so idan aka ce waye jagoran kafirci shine wanda yake kiran mutane zuwa ga kafirci almuttaba'u fihi wanda ake bin sa akan wannan kira da yake yi wa inna masara imaman fil kufri li ajli ta'ani ya ake kafiri ya zama jagoran kafirci idan ya kai ga sukan musulunci domin kafircinsa ya wuce iyaka kenan shi yasa Allah madaukaki bai ce kafiri kawai ba wa illa fa inna mujarradan naqti la yujibu zalika wa hadha zahir ibnu taymiya ce dan kawai kafirai sun warware alkawarin zaman lafiya ba a ce ba a ce musu jagoran kafirci sai idan sun yi suka ga addinin musulunci fa inna ta'ina fi dini ya'ibuhu idan kaji mutum yana sukan addini yana kushe ma addinin kenan wa yazummuhu wa yad'u ila khilafihi wanda ke sukan addini yana kira a bi wani addini daban ba wannan ba kaga wa haza sha'anul imam jagora shi yake haka duk sa'ilin da kaji mutum yana kushe ma addinin musulunci yana aibanta shi yana kira a bar addinin musulunci to ya zama jagora a bata abinda Allah yake nufi kenan fa iza ta'ana zimmi fi din kana imaman fil kufri saboda haka idan aka yi alkawarin zaman lafiya da kafirai sai aka wayi gari kafiri yana sukan musulunci ibn taymiya yace fa yajibu qitaluhu wajibi ne a yake shi saboda Allah ya yace fa qatilu a'immatal kufri ku yaki jagoran kafirci wala yamina lahu saboda babu sauran alƙawarin zaman lafiya tsakanin ku da su li'annahu ahadana ala Allah yuzhira aibad din asali alƙawarin da aka kulla na zaman lafiya ba zai bayyana aibun musulunci ba wa khalafa gashi yanzu ya saba wannan alkawari واليمين هنا المراد بها الأهود لا, لا القسم بالله فيما ذكره المفسر المفسرون وهو كذلك ko da ake cewa rantsuwa a nan alkawari ne ba wai ana nufin rantsuwa da Allah ba idan kafiri ya kulla alkawari ya yi rantsuwa ba sai ya ce na rantse da Allah ba kamar yadda ibnu taymiya yayi magana nan cikin asarimul maslul haka ma almajirin sa ibnu qayyim jawziya yayi maganar a cikin littafin sa ahkamu ahli zimma mujallar na uku shafi na 386 ya ce fa akhbara subhanahu an sabbi an sababil an sababil qitali Allah ya ba mu labari ne ke sa mu yaƙi kafirai na ɗaya naqsul ayman wa ta'an fitin shine ya faɗa mana cikin ayan nan an ƙulla alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmai da kafirai me ke iya sa a samu yaƙi a tsakaninsu ne idan kafiran ne suka warware alkawari da biyu idan kafiran suka koma sukan addinin musulunci to zaman lafiya ya kare ثم أخبر أنه لا أيمان لهم تعصمهم muhimmin القتل Allah maɗaukaki ya ce wancan wato rantsuwa da suka yi ko alkawari da suka yi na zaman lafiya ba zai hana a kashe su ba kan naka nakasuha saboda idan kafiri ya sauki musulunci to ya warware alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da musulmai ibn qayyim yace wal maqsud abinda ayan da take karantar da mu anna kulla man ta'ana fi dinina duk wanda ya soki addinin mu ba'da an ahadana ahdan eh, ba'da an ahadnahu ahdan bayan mun yi alkawari da shi yaktabi Allah ya fa'ala zalika ai bai kamata a ce ya soki addinin mu ba wanda kuke ƙasa ɗaya kun yi alkawari za ku zauna lafiya sai aka wayi gari yana sukan addininka fa huwa imamun fil kufri la yamina lahu fa yajibu qatluhu aya matukar yana sukan addinin ka babu sauran alkawarin zaman lafiya tsakaninku da su saboda haka kisansa yana wajaba saboda wannan aya wa bi hadha yadhharu al bainahu wa bain an-nafis alladhi laysa imamun bil kufri amma kamar misali idan aka kulla alkawarin zaman lafiya da kafirai sai kafirin ya warware alkawarin ba dole bane a yaƙe shi ba dole bane a yaƙe shi sai idan shi ne ya kawo hari amma idan kafiri bayan an kulla alkawarin zaman lafiya da shi ya warware alkawarin ya soki addinin musulunci to shi bayan cewar alkawari ya kunce sannan kuma dole za a yake shi dole ne a yaƙe shi saboda kare hurumin musulunci wa huwa man khalafa bi fi'li shay'in mimma suliha alayhi hali na uku da na hudu shine Allah ya faɗa ayat tana baya mun karanta ta amma za mu sake karanta wannan aya saboda mun ce abubuwa guda biyar ne suke warware alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmai da kafirai wannan aya aya ta goma sha biyu ta zo mana da abubuwa guda biyu aya ta hudu ta suratul tauba ta zo da na uku da na hudu karanta wannan aya illal ladina ahadtum minal mushrikin illal ladina ahadtum minal mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada ولم يظاهروا عليكم أهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين wannan aya ta hudu ta zo da bayanin abubuwa guda biyu waɗanda suke warware alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmai da kafirai illal ladina ahadtu min al mushrikin Allah yace sai dai waɗanda kuka kulla alƙawarin zaman lafiya da su wato daga cikin kafirai summa na daya lam yanqusukum shay'an busu rage muku wani abu na alƙawarin ba kaga idan aka kulla alƙawari to kafiri kare ya rage komi da zaran ya rage to ya warware alƙawari wannan shine abu na uku na hudu wa lam yubahiru alaikum ahadan an kulla alƙawarin zaman lafiya da kafirai amma ya zamanto suna taimakawa makiyanku a ɓoye kamar abin da ya auku da shawa kenan abin da ya auku da mutanen Makka to ya kasance ba su taimaka wa makiyanku ya yaƙe ku ba idan ya zama sun taimaka ma wani makiyanku to alkawarin zaman lafiya ya ƙare amma idan ba a samu hudun nan ba fa Allah mu madaukake ce fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim sai ku cika musu alkawarin su zuwa ga ainihin wa'adi da aka ɗiba inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu kiyaye alƙawura al-imam al-qurtubi ga ita aya ta hudu ta suratu tauba yace ai wa in kanat aksara min arba'ati ashhur ko da alƙawarin zaman lafiya da aka kulla da kafirai ya fi tsawon wata hudu Allah yana son masu kiyaye shi don abinda Allah ya faɗa a ƙarshe kenan inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu kiyaye alƙawari idan sun kulla koda da kafirai to annabi sallallahu alaihi wasallam sai la'akari da cewar ai ƙureshawa sun zuga banu bakar ala khuza'a ƙureshawa suka taimaka ma banu bakar da makami a ɓoye mutanen makka waɗancan kabilu da muka ce sun daɗe suna yakan juna amma lokacin da aka yi alkawarin zaman lafiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka sai banu bakar suka mara wa gefen ƙurashawa banu kuza'a suka mara wa gefen manzon allah sallallahu alaihi wasallam to sai yaki ya kaure yakin nan da ya kaure sai qurayshawa suka aika makamai a boye ga banu bakar banu bakar suna ta yakan huza'a banu huza'a su ne hulafa'ur rasul fi mu'ahadatil hudaybiyya alkawarin zaman lafiya da aka kulla a hudaybiyya kaga kafiran makka sun saba har ma an samu waɗanda sojoji ne daga cikin makka sun kai ɗauki ma ainihin banu bakar a ɓoye a cikin dare da yake da dare ake faɗan sai zama an samu wasu ƙurashawa da suka tafi suna taimaka musu asirin su ya tono banu kuza'a suka runtuma sai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya muhammad ga alkawarin mu fa ga abin da banu bakar suka aikata mana manzon Allah ya ce aiko za mu taimaka muku dalilin rusa garin makka kenan ya fada hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na biyar wanda ke sa a warware alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmi da kafirai shine ganin alamar kafirai za su warware alkawarin da zaran an fara tunani ana shakka ana ganin alama wata alama ta nuna cewar kafirai sun warware alkawari to bai kamata musulmai su jira su ba ya kamata musulmai su riga su warware wannan alkawari wannan shine abin da aya eh, muka karanta a suratul anfal wanda Allah madaukaki ya faɗa mana aya ta 58 ta suratul anfal wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul da zaran musulmai sun kulla alkawarin zaman lafiya da kafirai a ƙasa ana zaune sai musulmai suna ganin alamomi daban-daban waɗanda suke nuna kafiran nan sun fa warware alkawarin nan ba su fito a fili sun ce mu raba ƙasa ba ba su fito a fili sun ce mu warware alkawarin za mu zauna lafiya ba amma kuna ganin alamomi kaɗan-kaɗan to sai Allah ya ce ku ya kamata ku sanar da duniya babu alkawarin zaman lafiya tsakaninku da su kaga abubuwa guda biyar kenan waɗanda dukkansu sun taho a cikin suratul tauba Allah madaukaki ya yi magana game da sukan addini wanda shine ya fi muni shi yasa Allah ya kawo su guda biyu a aya ɗaya aya ta goma sha biyu idan kafirai suka warware alkawari suka yi sukan addini ya fi tsanani don idan kafiri ya soki addini ba wai an kunci alkawarin zaman lafiya ba ne kawai dole sai an yake shi shi yasa Allah ya ce ala na qauman nakasu aymanahum ala na qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم Allah yake tambaya ga النبي صلى sallallahu alaihi وسلم ashe ba za ku yaƙi jama'an da suka warware alkawarinsu ba na ɗaya wa hammo bi ikhrajin rasuli kuma sun yi yunƙurin su kori manzo daga garin makka kun manta ne wa hum bada'ukum awwala marra sannan su ne ma suka fara yaƙanku a karon farko kaga an faɗi dalilai guda uku an kulla alkawari sun warware sun yi ƙoƙarin kashe manzon Allah lokacin da manzon Allah yake garin makka ai sun yi ƙoƙari ko dai su kashe shi ko su ɗaure ko ya zama to sun kore shi a garin sannan na uku su suka fara wato atakin musulmai Allah madaukaki shine yake tambayan sahabbai yace a takshawnahum ko dai kuna tsoron su ne fallahu ahaqqu an takshawhu ai Allah ne yafi cancanta ku ji tsoron sa in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani wato ibnu taymiya cikin asarimul maslul <clears throat> shafi na 18 ya kawo ayan nan sai yace ka lura da kyau alhammu bi ikhrajir rasuli mujibul liqitalihim hmm. ayar dan tana karantar da mu yunkurin za a kori manzo daga gari shi kadai yana wajabta yaki akan musulmi alal misali a ce a garin nan Allah ya aiko manzo sai aka samu wasu suna son su kori wannan manzo daga nan garin to duk wani masoyin manzo da ke garin nan dole ne ya yaki abinda Allah yake nufi kenan idan ya zama kafiran makka sun yi kokarin su kori manzo daga garin makka ai koran annabi daga gari yana wajabta wa masoyansa su yaƙi ainihin waɗannan makiya din shi yasa yace Allah na qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul faja'ala hammahum bi ikhrajir rasuli mujiban liqitalihim ashe kafirai su yi yunkurin za su fitar da annabi daga gari shi kadai yana wajabta a yake su lima fihi min al saboda ai za a cutar da manzo kenan Ina aka ce za a kori annabin Allah daga gari ai za a cutar da shi ne wa ma'lumin qat'an saboda aka sai ibn taymiya yake tsakanin abu biyu zagin annabi da koran annabi daga gari wanne yafi girma yace kowa ya sani zagin ya fi muni eh, an sabbahu a'zamu azallahu min mujarradi ikhrajihi min baladihi a zagi annabin Allah girman zunubin ya fi yawa akan a kore shi daga gari idan an kore shi daga gari kam ai da sauki tunda wani garin zai koma amma zagi ai wulakanta shi akai wani za a fa amal fati saboda haka lokacin da annabi ya samu nasarar makka waɗanda suka yi ta mikin yanda za su kore shi daga garin sai manzon Allah ya ce dukkan ku na yafe muku ya yafe musu an allazina hammu bi ikhrajihi amma waɗanda suka zage shi fa wa lam ya'fu sabbahu wanda ya zagi manzon Allah annabi bai yafe mishi ba hukuncin kisa ne a kansa saboda haka yasa wato idan ana maganar aibanta addini aibanta addini ya kunshi zagin annabi sallallahu alaihi wasallam fadzimniyu idza abhara sabbahu don haka sai ibn taymiya yake idan kafiri aka kulla alkawarin za a zauna lafiya da shi a ƙasa sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗaya faƙad na kasa ahdahu ya warware alkawarin za a zauna lafiya da shi na biyu wa fa'ala ma huwa a'zamu min alhamm bi ikhrajir rasul ya aikata abin da ya fi ƙarfi ya fi girma akan wato ainihin yunkurin koran annabi daga ƙasa girmansa ya fi ainihin girman yunkurin a kori annabi daga ƙasa wa bada bil aza ya fara ainihin aikata cutarwa ga manzo fa yajibu qitaluhu dan haka yakar wannan mutumin ya zama wajibi abinda wannan aya take karantar da mu duk mutumin da ya soki addinin musulunci sukan addini yana zuwa ta abubuwa guda uku ko dai ya ɓaci Allah ko ko ya ɓaci manzonsa ko ya ɓaci addinin musulunci to abin nan da ya aikata yana warware alkawarin zaman lafiya da shi sannan kuma yana wajabta a yaƙe shi don haka sai Allah ya ce a gaba qatiluhum qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ashe kaga idan aka zagi Allah ko aka zagi manzonsa ko aka zagi addinin Allah to nan ba maganar yafewa babu yafewa me yasa saboda Allah ya yi umarni qatiluhum yu'azzibuhumullahu bi Allah ya ce ku yaƙe su Allah zai musu azaba da hannuwanku wa yukhzihim kuma Allah zai kunyata su wa yansurkum alaihim Allah zai ba ku nasara a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'minin Allah zai warkar da kirazan wata jama'a ta masu imani me yace gaba wa yudhhab ghadab qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha والله عليم حكيم ويذهب غيظ قلوبهم الله زي كود عينهم تنزري دك cikin zukatan bayinsa ويتوب الله على من يشاء كما الله زي iya yafe ma wanda ya ga dama daga cikin su domin dalilin abin da za ku yi zai sa waɗannan kafirai su gane kuransu har ma a samu waɗanda za su musulunta wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah mai hikima ne saboda haka sai ibn taymiya yake wala raiba anna man abhara sabbar rasul min ahli zimma wa shatamahu fa innahu yaghidul mu'minin in ka lura da abinda da Allah ya faɗa cikin waɗannan ayoyin kamar kai ne kana zaune sai ka ji labari wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu kafiri da ya zagi manzon Allah shin ranka zai ɓaci ko kuwa a'a kaga hankalinka zai tashi shi yasa Allah madaukaki ce idan kun yaki wanda ya zagi manzonsa wanda ya zage shi ko ya zagi addininsa to kamar kuna yaya damuwa ne daga zukatan wasu bayin Allah saboda akwai bayin Allah na nan waɗanda suke son manzon Allah da zaran sun ji an ɓace shi ko an ɓaci Allah ko addininsa hankalinsu yana tashi wa uh, hum akthara min law sufika dima'u ba'dihim ibn taymiya ya ce akwai mutumin da in ya ji an ce an ɓaci addinin musulunci to yaransa yana ɓaci fiye da a ce ma an zubar da jininsa ne ko na ɗan uwan shi saboda tsananin so da yake ma Allah tabaraka wata'ala fa inna hadha yusiru al-ghadab lillah ya wato idan aka zagi Allah ko manzansa ko addini zagin yana zaburar da ainihin fushi domin Allah domin da zaran ka an ce wani ya zagi Allah ko ya zagi addinin Allah ranka ya ɓaci ranka ya ɓaci ne domin Allah kana da lada a kai saboda wannan ɓacin ran baka yi shi don komi ba sai don addinin Allah ka ji abin da wato aka yi na cutarwa ga addinin musulunci sai ranka ya ɓaci wal hamiyata talahu wa rasuli ranka ya ɓaci saboda an zagi Allah ranka ya ɓaci saboda an zagi manzon Allah wannan ya gwada cewar akwai imani tare da kai kuma kana samun lada gwargwadon bacin ran da kake samu saboda shi kansa bacin ran a wannan lokacin ibada ne wa hadha la yuhayyiju fi qalbi al-mu'min ghaiban a'zama minhu bal al-mu'min la yaghdabu illa lillah shi mu'mini idan Allah ya dattar da shi da shari'a babu ma abin da ke tada hankalinsa in banda addinin Allah to Allah madaukaki yana son wanda zai kawar da damuwa daga zukatan bayi saboda haka sai ya hukunta duk mutumin da ya soki addini hukuncin kisa ne a kan shi don haka waɗannan ayoyi suke magana akan hukuncin wanda ya zagi Allah ko manzonsa da kuma wanda ya zagi addinin Allah in ka duba tafsirin ibn sa'adi shine tafsirul karimir rahman eh, mujallad uku shafin da shida da talatin da waɗannan ayoyi na suratu tauba wanda Allah yake magana akan hukuncin wanda ya kushe ma addininsa yace amara bi qitalihim wa zakara ma yatarattabu ala qitalihim min alfawaid wanda ya baci addinin musulunci wanda ya baci Allah ko manzonsa ko ya baci addinin musulunci idan aka yaƙe shi ana samun fa'idoji guda shida waɗanda duka Allah da kansa ya kirga idan an yaƙi wannan mutumi ana samun fa'idoji guda shida wa kullu haza hassun wa inhabun lil mu'minina ala qitalihim Allah yana kwadaitarwa yana zaburar da muminai kan su yaƙi waɗanda ke ɓatanci ga musulunci na ɗaya Allah ya ce qatiluhum yu'azzibhumullahu bi aydikum kaga wannan Allah ne da kansa ya faɗa ku yaƙe su Allah zai musu azaba da hannuwanku kaga wannan ai girmamawa ne gare ka a ce kaje ka yaƙe shi Allah zai makafirin azaba da hannunka Allah yana iya musu azaba saboda sun soki musulunci sun ɓace shi amma sai Allah ya ce ku yaƙe su Allah zai musu azaba da hannuwanku kaga wannan daraja ce ga musulmi na biyu wa yukhzihim ya faɗa a cikin ayar Allah zai kunyata su zai Allah zai kunyata su ya muku alkawari idan dai aka samu masu batanci ga addinin musulunci kuka yaƙe su Allah ya muku alkawari sai ya kunyata su ashe komi ƙarfin wato daula idan ta yi batanci ga addinin musulunci idan musulmai suka yaƙe ta wallahi sai ta ji kunya sannan na uku eh, wa yukhzihim idza nasarakum Allahu alaihim wa humul aada eh, domin idan Allah ya baku nasara a kansu a ce akwai wata ƙasa mai ƙarfin makamai ya zama ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya shahara a shekaru da suka wuce a ce an samu wata ƙasa mai ƙarfin makamai ta zagi manzon Allah musulmai su haɗa kansu a ce za su yaƙi waɗannan to Allah ya yi alkawari sai ya kunyata wancan ƙasa komi ƙarfinta kama za su iya musulman abu na uku Allah ya muku alkawari wa yansurukum alaihe zai muku na zai ba ku nasara a kansu shi yasa ibn nasir ce yace haza wa'dun min Allah wa bisharatun kan ha. wannan alkawari ne na Allah kuma albishir ne gare ku inda za ku yaƙi ƙasa saboda ta ɓaci Allah ko manzonsa to wallahi Allah ya muku alkawari zai ba ku nasara shi yasa yace wa yansurkum alaihim na hudu wa yashfi sudura qaumin mu'minin Allah zai warkar da kirazan wata jama'a ta masu imani yuzhib ghaiza qulubihim fa inna fi qulubihim min al-hanaki wal ghaizi alaihim ma yakunu qitaluhum wa qatluhum shifaa'un lima fi qulubil mu'minin domin akwai yan uwa musulmi waɗanda ke da ɓacin rai kana zaune kana tunanin ga wannan mutumin da ya ɓaci Allah ko ya ɓaci manzonsa ko ya ɓaci addinin musulunci yana nan yana walwalansa yana ma ci gaba da ɓacin Allah kaga ranka a cikin ɓacin rai kake wato kana cikin tunzuri to ranar da aka ce wannan wanda ya ɓaci addinin musulunci an yi maganinsa Allah zai kawar da wannan damuwa da take zuciyarka in ka lura da kafirai idan sun ji labarin wani ya ƙware ta wajen zagin manzon Allah ya su jawo shi in baka manta ba da Salman wane ne Salman Rushdie wanda ya rubuta littafi na batanci ga matan manzon Allah Birtaniya ta ɗauke shi ta aje shi ta bashi tsaro kuma yana nan har yanzu in ba yau ya mutu ba ta bashi tsaro ya ci gaba da rubuta littafai na batanci ga musulunci shine Allah ya ce yanzu inda za a samu labari an kauda wannan kaga bacin rai da ke zukatan muminai a duniya an kawar musu da wannan an warkar da su sannan Allah madaukaki ya ce na shida wa yatubu Allahu ala man yasha min haula'il muharibin waɗanda aka yaƙa din idan har aka wayi gari musulmi za su iya haɗa kansu su yaƙi wata ƙasa kawai saboda ta yi batanci ga manzon Allah to Allah ya ce a dalilin yaƙin da musulmai suka yi za a samu mutanen da za su musulunta a wancan ƙasa kuma haka ne saboda ai hatta bacin rai da musulmai sukan nuna idan an yi wani batanci ga manzon Allah yakan sa kafirai su yi tunani wai waye Muhammadun nan da aka damu da shi har ma idan an taba shi mutanen da suke fusata ai ta zanga-zanga to wannan abin zanga-zangan kurum da ake ma ya sa suna tunani bare kuma a ce kun yaƙe sa saboda an ɓaci manzon Allah za su gane darajar Allah da darajar musulunci da darajar manzonsa kuma za su daraja addinin ku wanda a dalilin haka za su musulunta shi yasa Allah ya ce wa tuba Allahu ala man yasha Allah zai yafe ma wanda ya ga dama daga cikin su wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah mai hikima ne idan ya tsara abu akwai ilimi a cikinsa kuma akwai hikima inda za mu iya amma yana da wahala saboda yadda kawuna musulmai suka rabu Allah ka haɗa mu abinda za mu lura a nan shine idan mutum ya yi suka ga annabi ko ya yi ɓatanci gare shi Da hukuncin kisa ne a kansa wannan kisan kuma ba ya kamata ba ne Allah ya wajabta shi ne shi yasa ya ce qatiluhum yu'azzibhum Allah bi aydikum wannan umarni ne na Allah saboda haka kisan mutumin da ya batanci ga addinin musulunci wajibi ne to amma kuma wake da ikon tsaidawa wanda shi ne abin da ya kamata mu lura da shi la yuqimul hadda illa al-a'imma ba masu ikon tsaida haddi sai gabanni. don haka ba daidai ne musulmi saboda ya ji labari wani ya yi batanci ga musulunci ko annabinsa ya yi farautarsa ya yi ƙoƙarin kashe shi ba daidai bane wannan ya saba matsarin musulunci malamai sun yi maganganu akai misali in ka duba littafin Ibn abi shaiba ibnu abi shaiba yana da littafin da ake kira al-musannaf wannan littafin ya rubuta shi saboda bayanin sahabbai bayanin salaf kamar tabi'ai da tabi'ut tabi'in ba wai hadisin manzon Allah kawai ba me ya fahimtar sahabbai me ya fahimtar salaf shine abin da al-musannaf yake karantarwa a littafin sa a mujallar na shida shafin 429 yayi babi babin shine addamu ya qabi fihi al-umara'u duk abin da ya shafi zubar da jini to babu mai ikon hukunta shi sai shugabanni a karantarwar sunna duk abin da ya shafi zubar da jini wato wani yayi laifi za a kashe shi to ba kowa ya ba zai ɗauki takobi ko ya ɗauki makami ya ce zai dauki zai da wannan hukunci aikin shugabanni ne ya kuma ba da dalilai bayan ya rubuta wannan babi ya kawo dalilai da yawa daga cikin dalilan akwai labarin annazzalu bin sabra wani tabi'i annazzalu bin sabra ya ce zamanin sayyidina umar bin al-khattab kataba umaru ila umara al-ajnadi Allah tuqtala nafsun duni sayyidina umar ya rubuta takarda ya aika masassa ya aika ma sassan duniya waɗanda ke shugabantar al'umma a duk da wato abin da ya wakilta ya tura jama'a to abin da ya aika musu shine babu mai ikon ya zubar da jini wato sai da izini na sai da umar ya ce babu mai ikon ya kashe wani rai la tuqtalu nafsun babu rai da za a kashe duni sai da izini na sai umar ko shugaba ne saboda haka kamata ya yi idan aka ce wani ya yi batanci ga manzo ko yi batanci ga musulunci a gabatar da shi gaban hukuma hukuma ita ce za ta yi za ta bi ka'ida don haka yasa hatta zamanin sayyidina Usman wannan tun zamanin manzon Allah ka'idar kenan har zuwa ga zamanin sayyidina Abubakar Umar Usman kamar misali zamanin sayyidina Usman akwai labarin da Abdullah bin Umar ya bada Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da wata baiwa tana da wata baiwa ita wannan baiwar saharata sai ta yi mata sihiri kuma ya tabbata cewa ta yi sihiri din wa wajadu sihiraha abdullahi bin umar yake an samu sihirin da ita wannan baiwan ta yi ma hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hafsa ita ce yar abdullahi bin umar fa bihi da aka kamo ita wannan baiwa ta yi ikirari da cewar lallai ta yi ma hafsa sihiri to dama ka san idan ku aka ce an yi ikirari an gama kawar da shakkan an yi laifi tunda mutum ya faɗa da bakinsa ya yi laifi fa amara abdurrahman bin zaidin saboda ka sai hafsa ta yi umarni ga abdurrahman bin zaid faqatalaha ya kashe ita wannan baiwa kaga a gida duk aka gama a gida duk aka gama hafsa ta yi umarni ga abdurrahman bin zaidin ya kashe ita wannan baiwa tunda baiwar ta yi ikirari da cewa ta yi mata sihiri fa balaga zalika usman an kashe mutum a garin madina shugaba bai sani ba labari sai ya iso ga sayyidina usman zamanin sa ne fa ankarahu washtadda alai sayyidina usman ya dinga fada ya dinga tsawatarwa don menene za a yi kisa ban sani ba wake da iko ya zartar da hukuncin kisa sayyidina usman yana ta tsawatarwa abdullahi bin umar kanin hafsa din sai ya zo ya same shi na daya ka tuna dai hafsa matar manzon Allah ce yace haka ne na biyu ita wannan baiwanta ne na uku baiwan ta yi ikirari da cewa ita ta yi sihiri na hudu manzon Allah ya hukunta kisa akan duk wanda ya sihiri wannan dalili sa hafsa ta yi umarni a kashe wannan baiwa sai da usman ya ce to wannan da ya saba ma ka'idar musulunci ba daidai ba ne shine sa abdullahi bin umar yake cewa fa ka anna usmana inna ma ankara zalika li annaha qutilat bi ghairi izni ai sai da usman baya wato baya rena ilimin hafsa matar manzon Allah baya rena ainihin hujjojin kisan ita wannan baiwa amma a ka'idar musulunci mutum baya da ikon zartar da hukuncin kisa ba tare da sanin shugaba ba don haka in ka duba littafin fiqhu kamar misali bada'i'u sana'i na al-imam al-kasani mujallal na bakwai shafi na 57 hadd an yakuna al-muqim lil hadd huwa al-imam aw man walahu yana daga sharaɗi na tsaida da haddi shugaba ke da wannan dama haka kawai mutum ba zai hukunta kisa ga wani ba haka in ka duba mawahibul jalil uh, mujallar na uku shafi na 358 da littafin i'anatu talibin na al-imam nawawi a mujallar na hudu shafi na 157 haka nan ibn qudama a littafin al-mughni a mujallar na tara shafi na takwas ibn qudama ya ce wa qatlul murtaddi ila al-imami idan aka ce wani yayi ridda ba kowa ke da damar kashe shi ba shugaba ne hurran kana au abdan wannan da ya yi riddadin mai yanci ne ko kuwa bawa sai eh, ibn kudama ya ce wa haza qawlu ammati ahlil ilmi wannan shine fahimtar dukkan masana gaba ɗaya malamai abin da suke faɗa kenan in ka duba littafin eh, ibn taymiya asarimul maslul wanda ya magana akan eh, ala shatimin rasul ga wanda ya zagi manzon Allah a shafin 356 ce shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tsayi da haddi saboda iliminsa ba saboda iliminsa shi kadai la bai taba tsaida da haddi saboda labarin mutum ɗaya ba bai taba tsaida da haddi kawai saboda wahayi ya sauko masa ba sai ya hada dalilai wa shawahidu wanda shine abin da alƙalanci ya hukunta sai an samu albayyana awil ikraru a samu shaida akan abu ko an samu ikirari saboda haka ya kamata idan ka ji an ce wane ya faɗi kalma ta ɓatanci ga manzon Allah to ba ta ki kawai zaka ɗauka ba tana yiwa ƙarya ne tana yiwa kuma maganar da ya faɗa ba hakan bane an yi kuskuren fahimta tana yiwa kuma ya faɗi maganar baya cikin hankalinsa tana yiwa ba shi da ƙoshin hankali mahaukaci ne saboda haka akwai dalilai da dama waɗanda ke sa dole sai an kai gaban alkali kafin za a yi hukuncin kisa mutum ba zai yi hukuncin kisa shi kadai ba face an yi nadama a bayan haka Allah ka tsare mu me aya ta gaba أم حسبتم أن تتركوا ولما علم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون أم حسبتم أن تتركوا كو تماني كو كذا أكالي كو مسلمي tsammanin ku ne a kyale ku kawai ba za a hukunta abin da ya shafi yaƙi gare ku ba walamma ya alamin Allahu allazina jahadu minkum tun Allah bai san wato bayyana waɗanda suka yi jihadi cikin ku ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija ba a samu waɗannan sun wani masoyi saɓanin Allah da manzonsa da masu imani ba bitanatun wa awliya aywalunahum wa yushuna ilaihim asrarahum ya kasance musulmi babu abin da ya fi so a duniya kamar Allah da manzonsa da 'yan uwansa musulmai wanda shine ka'ida dole ne a samu haka wannan eh, kafin imaninka ya samar maka fa'ida wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah madaukake ce walam yattakhizu min dunillah wala rasulihi wala almu'minina walija wala almu'minina bitana ba su riki wani Allah wani manzon Allah wani masu imani su ne masoyansu ba ya zama a duniya zuciyarka ba wanda ka fi so banda Allah da manzonsa sai kuma 'yan uwa musulmai ba kafiri ba kaga wannan yana tabbatar mana Allah tabaraka ta'ala ba zai kyale mu ba sai ya jarabci imanin mu don haka yasa jifa jifa sai ka ji wani yayi zagi ga manzo Allah yana kallo shin me za ku yi ko za ku zauna ku yi shiru wallahu khabirun bima ta'malun Allah dai mai bada labarin abin da kuke aikatawa ne Allah ya faɗa mana a ayoyi da dama ba zai kyale mu ba sai ya mana jarabawa misali a suratul ankabuti aya ta farko ahasiban nasu an yi ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ne yace gaba wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ahasiban nasu an yutraku yanzu mutane na tamanin za a kyale su an ya kudu amana kawai don sun ce mun yi imani sai a kyale ka shi kenan ka zama musulmi ka zauna ba jarabawa ina musulunci yana da tsada don ka ce ka musulunta to wallahi jarabawa ce za ta yi ta zuwa wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim waɗanda suka gabace su ma mun jefa musu fitina mun musu jarabawa na haka zaka ga mutum babban mutum ne a da sai Allah ya karɓe girman Allah sai ya karɓa girman sai ya dawo ƙaramin mutum Allah yana so ya gani shin zai ɗauka wannan girman shi ya samar wa kansa ko Allah ne ya bashi tun da Allah da ya bashi zai iya dawo mar da girmansa ko a'a idan mutumin banza ne ya samu girma gani yake har abada ba zai kaskanta ba da samun ɗaukaka da kaskanci wallahi duk jarabawa ne Allah ya yi mana baya kuma ba zai bar mu ba mu ma sai ya mana yace wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna Allah lallai ne ya san da masu gaskiya kuma Allah madaukaki yana sane da masu ƙarya kuma Allah sai ya fallashe su don haka yasa Allah yake jarabawa gare ma suratu ali imran fa aya ta 142 am hasibtum an tadkhulul janna am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalul ladina khalau min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب kai kokari ka dawo mana na ali imran aya ta 142 am hasibtum an tadkhulu jannata an tadkhulu jannata wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin am hasibtum an tadkhulu janna yanzu kuna tamanin za ku shiga aljanna wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum tun Allah bai san waɗanda suka yi jihadi cikin ku ba wa ya'lamu sabirin Allah madaukaki bai tabbatar da waɗanda suka yi hakuri ba wato sai Allah ya bambanta shine abin da ke nufi da walamma ya alami Allahu allazina jahadu minkum sai Allah ya bambanta waɗanda suka yi jihadi Allah ya bambanta masu haƙuri saboda samu komansu wato a ranar kiyama a suratu ali imran har yanzu aya ta 179 ma kana allah li yazara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabitha min al tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله ليذر المؤمنين الله بيكسن شيء قال في إيماني ألا ما أنتم عليه كان أبين كي كي هكا كوي يبركوا Allah ce ba zai taɓa yiwuwa ba hatta ya miza kabisa min tayyib sai Allah ya ware na banza daga kyawawa Allah ka saba mu ne na banza ba Allah ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure to na so mu kai aya ta 24 yau ma dai ba a dace din ba za mu tsaya nan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك